الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه تبتي الله صلاة ينتهي بأمشي تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne karatun bace da karatun littafin ya sharfa sudur bi tahrimi raf'il qubur ya al-imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala idan ta ji safin bako hmm. inan na safin shi bai mutane bako ah, ya sha'aban 1437 kada na nigeria ladin da ya nemi safin guba ya hmm. june 2016 kalendar miladiya nan alimamu shaukan gawa ha ana ni hmm. idan wadda hulaka misalin ya ɗaya ya yawai ya la misali da yawai lima zakarnahu yanayi tuye mina listilafi bai na alil ilimi ya ce da bani da tsakaniyan man na. ko wani kaifiyacin rabbi ila kitabillah da kaifiyar yake mina waje ba da tun littafin ya ce ci wasu na ci rasuli ba sun ya tuci cewa na bisa sallam na bayyana musibu min almuqti ebo zana tagoro ne da zana cibici na lucin lucin ya daga zane daidai zane mai ciki wa man biya da haq bi yi mace likiyo da ya zi gaskiya sun rubo wa man biya da ya gai ruzi mai na sun rubo na ji gaskiya na yi hatta tarif haka ko haka ma da fasa yabo wasu ya gaskiya matukan yake yan gaskiya wa ya tabi hulaka gayatar istira ya ba gaskiya mulu ciwo yawon kowanne fa inna shay'a ya bane yandoci idza duribat lahu al-amsila aga la misali da ciwo wa suwirat lahu ko amma yanayi laciciya zai yabo rujuwe balaga min al-wuduhi wa jala'i la gayatin la yakhfa ma ha alaman lahu famu sahih wa aqlin wajih hmm. ya ga ya zane dai ga fahimta goro na ya ci ga wucin sowa kashi da na magadi hankali wangi na ya ci ga wucin sowa na na bayan labe mangi ya ci cin da daga dambu a jabaracin alkur'an da sunne ko ba na manga da ilimin kanan wata jibran da yawon kaji bica alamin alamiya tuwa ko ya zama gaye mujita yi da wuce ma ci bici bayanin wa ijtihadu ji wuce a ce bi na so yake da ijtihadu wuce ne jina amma awa ungoyi na kan da ce ami tu ijtihadu wuce na jina inda mai ya zai ta da la bayani da gato zanen make ji to mun ta idwa dan ga wale mun ga be gan a na alkalu bila ilmi na wa ji ke ra'adu amma alami to ga je ga ko ji ko is possible zai da ilimi kuma nan bai da gaskiya wa ganda cewa is possible zai da rayuwa kuma nan bai da gaskiya wa ganda cewa ko ya buga wuce to ya ga irin nan gala misali Allah bi ciwo ya gwada gutuwe ko hmm. zan ya ga wuce ga cinye ya zana ga idan kan na ko fadlan amman ya kun lahu fi ilmi nasib ko kin hmm. da liga mun so to rabocin <laughs> ilimi nan wa fil irfani hazzu kon de do ce wasu kun rabon doce ya ƙi katuwanin wani naji alazil mas'ala ila mas'ala mila Allah ti na ha misalan lima zakar na yi lafi misali yanayi tuni da hana wa da han lima mu kuma haɗe ga yaƙe yin gane shi ba da yawa nan yi almas'alatin da bil kalamu fiya ala yi ɗaya ga ganin za jama'in ya zaji fe ga gaciwo yi nena wa misiri na da kinyayi ba wannan na na kinyayi man ko wa hmm. kususan fiyarin ayyan especially if na shi li asibabin la tafa ya sababi na ja jiki nan sun nan yi masala mashi masala ya tuya ta ya kabaru ko hmm. matsala ya ala kabara latu hmm. wa wahiya gai mas'alatu raf'il kubur mas'ala ya lafiya kabar ko wal binaya alaiha gani da yazo tuyu ta tuwe kama yaf'aluhu an-nasu kene ne ya zaje ji min il masajidi ko hmm. ya zaje ga masallaci tuta ka kabaro na wal qibab kwa fe to kubatu ngobe ne dumu ne yele ku ni mesa ta ta masallaci kefula jina ko kepunto jina eh. amma wani wacce ne wata yarin shiga ya gara kubbato za mu shi lutu ta tiyan kabarin alal kubur laki hukunci ya jijiyar nan hmm. wani ajali zandoro ga ajin ajali kullum ma na ya fani wai buka wajen rabi ka su jira ne isra daga ga ajin ajali ma ala za a zaɗi gari musulmi ma ala funu ko alawa ji sallah alawa so rashin hmm. amma ba duwayu a ba gafara yu a barama yu ko hmm. da makamancinsu kashi wani hakan wale zan iya mai shiga ya mai wagon ya zuji nan ya da ya zabe shi shi a ce mutum masalashi ta ce bari ba wancan ba wancan halo na fana ku ga imamu shokani gayya da yi ilan dirge an na wakadi tafakan nasu an yi bata ya ce fakoji sabiquhum wa lahiquhum to za yi boroji to za zuma maji ko mana ya za sabi kuma ya za mu fara ji wallahi kun bai zai yi zuma ba ne wa awwaluhum to za mu fara wa akhirum to za karshe shi min duni sahaba tun zamanin sahaba shi ne sa sunan radiyallahu anhu sa kuje da da sahaba shi bainin ila ga lokaci tun zamanin sahaba wanci ila ga lokaci har zamanin ne ba ta yake fa kujin an raf al kubul ke da kabari latu walbina alaiha walbina alaiha da ya fi tacin we bida'atun minal bidai bijiwi mini ya bidiya shigo Allah ta sabata nayu an hana wani tabbatarwa na bisa sallam mukanan washtar da wa'idu rasulullah sa sallam li fa'iliha a ne mannan ya zane ga juna kama ya ci bayanu hujjan na bayanin wajenan walam yi khalifi dalika hadu minal musulmi zandon da malle ba min yan musulmi shi ya tiya gannawa ko hmm. lakin lakin nahu amma wa qalil imam yahya ibn hamza al imam yahya ibn hamza min man ya zaidi ya sho hmm. ko hmm. muje faruwa yo maqalatu ya ganwaci na tadullu ne lawo ala annahu yara annahu la basa bil qibad wal mashahid ala qubul fudala ke dai ngangan Allah gabe daga bubuwa sai dai laifi da bu na tukubba ko a tun mashari ba ne da jafe luwa cafe da mako da jini ba da ta cinye kabar yanzu kirki jonin in la gabe laifi da jijin ya can raba wallan ya kul bi zalika gairu amma zaman wata na daji ya yabna hamza nan adamin kirki na gagairin wala ruwiya an ahadin siyayi a magwarwa ya gannabe daga ba za mu cin gali bana wa man zakara hamilal muallifina za da maga ne mini man na jikalita fiona ko hmm. fi kutubin fihi da litafi fiki wujo min zaidiya mini mai zaidiya jona fa huwa jara ala kauli in ga ga wucin ga yabo da wulani to ga yayar na hamza hmm. gama la ejiga cici man doci ga da bauta ga daidai yadda ce tsaye man kirki da ya mafi shi wuce wanda an doci masu sun zamani ga yi gelo da diga mi tuwa da na cafe luwa ta ga haɗi yadda ce ga alibana hmm. ko wakti da biya masu musayi a cigaba wuce walam na ji da bi zalika mimman asarahu yi madiya ga yi iri na nan daga ba man gan domin mana ji rayuwa lokacin yan bai na hamza yana hau hmm. ta kaddama asarahu alaihi ko man ji rayuwa kamiya ibn hamza na lamin alil baiti wa lamin gairihim wuji taciyan alil baiti ba mai taciyan man ba wa kaza tasara sahibul bahar a ce ya man kali tafiyan albaharu nan hmm. allazi wa mudarrisu kibari zaidiya na mun ga man wuce koyan zaidiya jonan wa marji'u mazhabihim ga mai marji'i mazhabain zaidiya jonan wa makanil bayan li khilafin ga mai zaidiya matsayin wani fejin bayani ya cin libane da tsakanin mazhabi madhab mazhaban da ce na fi zati bainin walil khilaf bainahu wa bain gari kai wajin jin bayani a ta to yana da tsakani mazhaban zaidiya kirki da malikiya zaidiya kirki da ya zaidiya riƙi da hanabila zaidiya riƙi da zambi a ahnafi ba ta wani fejin bayani wani bal istamala ala galibi a kowa lilmujtahidina bal littafin albahar wuce mun lagaye bayan eh, ya ga yamman galibi ya eh, ga man naje mujtahidi shi wa khilafati da cin libaji filin masail fikiye eh, masalan fiki wuce daga nan ga man jagaba fiki wa ga uba ada alfiki la kabaru amma da alfiku al-asgaru alfikul akbar la ilimi ya aqida alfikul asgar la kiyo masalin ya na ji kenan wa sara huwa al-marju ilayhi fi hadhihi al-asar ili ta manyan albahar wacce masu kun gaza shi shi bada tun mazabayin zaidiyo zamani annin wa zai biya da kiyayyen mai yanin liman ara da ma'aifat alkhilafil masaili ya zai ga wagan rike da cin libana ya tsakanin manjo ya ce mas'ala shi wa aqwalil qa'ilina da hmm. ga zai ga ganin bi isbatiha aw nafiya min al-mujtahid ya ce a da tabbatarwa ko an ya ga ga na mujtahidu ne ya ce mas'ala wannan fa inna sahiba al-kitab al-jalil hmm. manyan littafin albahar wuce hmm. littafi ko wuce lamiyan su ba zai makala wuji ganne a hani jawaz raf iltibab ko hmm. ja'izanci bayan ya zuji kiyo ala kubatu jatu ko alawa latuwa hmm. wal mashayi da al kubur dan da mashayi na ja tuta cikin kabari alfudu la kala kubur alfudu la kabari ya zakirki zamu ci ko jona zan doga ga iri wuce illa al-imam yahya sai imamu ne man ne ga imamu ya ibn hamza ne wa da gugi faqad qala ma nasu ya bani ya ibn hamza wa ga dole ya bayyana mai albaru la bayyana ga mas'ala za al imamu ya imamu ya ya ga la ba sa bil qibab wal mashahidi ala qubur al fudala wal muluk ngale fi dambu na tu mashahidi da masallaci be qibab ji ta ce kabari yanzu ne da falaga za kirki jona wal muluku be kabari ya su gici jina lifti imalil muslimi na bane musulmi ya jaha cin aga walam yunkar zando bajin karuwa inta hmm. ba dalili da hawo <laughs> hmm? mun da ba amma daga ne ya yabnu hamza man wuce kuyo na masuku a mai wuci kiyabo nan wale ya zamta tugun na bayani har kiyo har alita ya cabo ta ja kabari hmm. Allah imamu shokan ce yin yau bidan. Zafa kad arafta waɓe min haza daga ganano an na wulan ya kulbe zalika ila limamu ya haya za zan doga ga yiri na an gali ya abin hamza banana wa arafta dalila wula zista dalla biyo to be dalilin na waje wuje an unji aya maji hadisiya maji jimawa maji ga sahabiya maji asabi cuta da yan dibila wasu ne kiyo ya zashi da ya ji umma wani ya zaji in karo na ngamba la shi ajin da da manji masu su ya su suyen man ne da ya wuce imu wa musulmi na zai ga musulmi ya wani ma a adamin na kiri wa majin kara suma zakara sahibul bahar ko haza dalil ya albaharu wuce tun dalilin ne Allah zai sadalla biyu limamu ya na limamu ya ibn hanzar laji wuja fi ta tashi al gaiso na wakta sura alai wa lam ci bi da mai zanen ci su mu ba fa za a hadha rabi ganana takarrar na kan ga tulawo maga ji tabbatarwa wai an na hadal khilaf wa kin bainal imamu yaya wa bain sa'ir ulama yadda can da bayan ganin wa ji tabbatarwa tsakani al imamu yayo gangan ga yake ne kene hmm. min sahabati daga tashin sahabe wata wa tabi'ina da tabi'una shi wa min al-mutaqaddimin min alil al-baiti da zai shi zamin ya ahli al-baiti jone wal muntahir ne bai bai zuma abu ne wa min alil al-mazahib al-arba'in da zai fi mazhabin da zai fi mazhaba guni ne wani a mazhabin hanafiya to mazhabin malikiya to mazhabin shafi'iyya to mazhabin hanbaliya wa gari to zai jana na min mazhab ne kidan ga mazhabin jaririya da bai bai jariri shi hmm. sauriya da bai sufiya ne sauri shi mazabayin huzaimiya da bai ibn huzaima shi mazabayin zahiriya da bai mazabayin zidane yadda wa dubu na ali a zahiri shi ya mazabayin da shi kakai mazabayin halil hadisi wato muke damo mun wa min jami'il biyan bi mujtahiduna shi bayanin awwaluhum wa akhirun to ya farko to ya karsha wallan tare da haza bi ko wala ya taridu hada ka kayati man haka kaunin imam ya fi mu'allifi amma lagaga ga yi tiradu jiya yi kayan ganna ya gan imam ya na labe da fi bona ni man ja ba da min al muallifi da min zai do zumu min ma zai zai kayan ona ngole zai chak yi ne ga kiye ma abana daga zumu ya ibn hamza na ba chak yi ne wuce shi yin an a mafi biyu fi ladarun nabi ko? fa'inna mujalla da hikayatul kawul ebe ne za mafi jin hikaye gambe na la ya dullu wa lawu ala anil haki ya taruhu wuce lawu gaza na jin kayu ne ga wuce guji kiyo nga tagana Wai waya zahabu ilayi nga mu do be gama yi maza bin wana in wasu doga zai kalita su shala to ga zanu ci be kashi hmm. ka ni a gangan zanna na kalita su na rayu ga da na wani su ga da tasrihu ko ga hmm. rayu ya ganna maga mu son wuji tarjiho ko awu ma nga ganna maga dalili da na wuce sai ku dalili da wuce da jike wuce da ko ce ga mu wuce ga to support his case ko yayin yi da yin gaji faruwa to littafin mahasin tawilin alkasimin hmm. alkasimi ji hikaya ya gani yanzu an wuce shi biye ya tiya ya waji gogu ne gan ga waji gani ako amma no ne wanda ya lamba za yi buye za an yi labi amma ki bai ji tarjiwo wa ji gogan ya e bu wannan wuji kaya gan zan wuce ibe na, wuce lalawu gan wani dajan ne ga lo litafin litafin fikin wuce koyi almajimu ya alimamu nawawi almuguni ya ibn kudama ko? milita bebebebe to a tamidi ibn abdulbar to aliyar fiskar ibn abdulbar milita fi mace wafe je kayan to mazayibun wace to almuhalla ya abu muhammad ibn hasmi wafe je kayan mazayibun wace amma wata lauga wace goji yake yaro ne ne kujan kalabarin wajen gare da wajen lotakwa cikin wayo shi a don gaba ya nuji fa'in kana mujtahidan al'imamu shaukani shiga fa'in waje ta ka'idan ku wa gale za a ce gaga min ba da yi Zuma ya ibn hamza wa min alil ilimi min ya manje wani ya kulu bi kauli ya za mu ce mutu ga ya ibn hamza ya ce laifi da boya tuya ta ce kabari buwa na ya ga nan wa yi rajiyu ko mu ci ga ya rajiyu mu ci zaɓe ga bawon buwa fahim kana mujitai dan zane gayin gwamnati na gayin mujitai di kana qailan bima kana wul imamu ya haya zanna ya gano ganin ya ga imamu ya gula mito zaiban ila ma bai ilayhi bi zalika dalil mucin mun lo yana ya ibn hamza lo yana ku be hmm. dalili mun cike mai dalili mu mun aya mun hadisa a ce ya rasa ya zaje jun mu wani ci jin karuna ko hmm. Allah zai ta dalla bi wa in ka na gaira mushtahidin zana mun ga gaira mun ne suka wato ji mushtahida fa la yati bara bi muwafaqati ya ji ti bara wato ga na naji muwafaqa bi ibn hamza li anna hayin na mai tabaru aqwal al mushtahidina la aqwal al muqallidin hmm. ga zai je ji ti baru be da ga mushtahiduna jonje ga al muqalliduna fa idza ratta an ta'rifa ga wa ga wobe halil haq ma qala wal imam ya ya in bayanai gaskiya ne ga yanayi imam ya ibn hamza ganin aw ma qala wa garu ka shi na zanu ci gane ba miya lilimi ne manjo fal wajibu alayka ne wajibi ta ce gudan gai raddu hada liktilaf ila ma amarana Allah bi raji ilayhi shan ne ba ne ili jabidi tsena tsaye ci jabidi tuna wa kitabullah wa litafin tsaye wa sunnati rasulih ya sunna ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fahimta na zatun fi shan faru ila Allah الرسول الإمام الزنجاني وقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا في ما فيه أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته وطرد الذي أنزل أصبر والإلم عند الله إمام الشوكان يفى إن قلت وقاقا بين لي العمل في هذا الرد كم بياني يعني كم يعجب جدا تون لتعرف كبه تشينا hatta ta mun fa'ida ya ba amfani gumi wa yattadihu alhaqqu min ghairi ina mai gaskiya ne nuciya bai naji gaskiya ne wal musibu min al mufti da nan mata gaskiya ne bai zai ta gaskiya nu tula fi hadhihi mas'ala mas'ala nan kultu ya ga iftah lima aquluhu sam'an hmm. imam shukani wato atqaw be yana mi wa ga da wa dana law fahaman wa mula fahimta yan babu warhaf zihinan wa malaka kwalowa shi tsoron ya ha ana wadda hulakal kaifiyatul matluba ya ɗaya ga yayya wa na yawa gangan bai wani wa bayyana laka ma ji bayani a wai ma la baka inda ka ba da wurai bu hmm. yana kelo keji wa da doyin ci ga wancin buwanan walayu sahibu zainabka wa fahimtar kan yi da hulun suna nama wani ajiyaga si kunkunwan ku fahimtar na ku fa'a kulunyana imam shawakanu ga kalalau sulhahana chakalaka ga wama a ta kuma rasu da ina tun shi ga alayyana na fahimtar yaga jiyagun wa mana ha ku ma'anun ku fanta ku yana munga kayan da yaga jiyaga biyar yoyin ko fadil aya ayan siya alijibu alal ibada. dambo ya wajibi wata ce wujo bili iti mari bi ma a Allah amara rasu rasul ya islam mai ne na tuce anabi sa sallam gaji foro bai nan wal akhdhi bihi ya mulagu sunna suna anabi gawo nan wal intiha amma naha anu sallallahu wasallam wa mawla doya bi na anabi sallallahu sallam ga kan wa taraka mace lugwa ala lugwa ne qala allah subhana sai tun lati daga kul in kuntum tuhibbuna allah abike gafe wasu kuna fattabi'uni ya mutumi yuhibbukumullah sai cawe imamu shaukani ga fafiya zil aya ayan nan ta'aliku mahabbatillahi alwajiba ala kulli abdin min ibadi wal aya nan wali al'abba al'adan ne boyen ya sako ne wajibi ta ce wujo nan ga kiyo bayan rasuli da lai mutuwa nabi wa anna zalika wal mi'yar alladhi yu'rafu bihi mahabbatul abdi li rabbih ganna magayi tsuwa ne laɗi ga wuje wasa kuku wasa kwano alal wajihi mu'tabar ta ce fiska ne na yi mutabaru nan wa annahu sabab allazi yastahiqu bil abd yi yuhibbahu Allah na magayi sababi ne lasa ko ta waza na yau ga mutu annabi wata yi manji biyu wata mutu sun wata kwatu sun nuna wallahu subhanahu wa qala Allah subhanahu Allah la tunagan man yuti rasula faqad ata Allah sai na ali ta tana ga man yutu illa ar-rasula da daga mutuci na faqad ata Allah lille zanami tu so kwanda na fa fi hadhihi aya aya ne lawo an ta'ata ar-rasul ke dai mila tutuci ta'atu Allah ga mila tu so kona wa qala umaga wa man yutu illa ar-rasula daga tu so ko be tu na fa ulaika zamu ce ma'ana da Allah alaihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ga wa man yuti illaha war rasula da na ga mutu ce ci da tuciwi na fa ulaika jama'u ce shi ma na an'ama Allahu alaihim da wucin ga da min zai ce ci jini ma ya min annabiyina min ya annabawa jo na da za gaskiya shi wa shuhada'i da shuhada wuje wa salihin da za kirkiji wa hasuna ulaika rafiqa da ga kowace don take ya zamuci shi wani ma da na gangani da zamuci sai shafi da mini abu alimamu shaukani ya fa'auje ba zai sa'ada ce na labi tabbatarwa liman ta Allah wa rasulahu ya zane ya mutu sa kudu tuci ne wa an ya kuna ma haula ladina hum arfaul ibadi darajatan indahu ngai zamuci lu pambazani da zane ji. a gaghị dejide latu ihe daraja mini ya wujiji ya tsoye tsoye bayan tsoye tsoye bana in ma'ana ba da gaghị za kirki kanan nu a gaghị annabiyuna a na a ha da a a na daraja ta hmm. daraja na sai da wa wani make yau ne tsawon gami to a nabi masu ku wa ke matsayin wace ko kone latu gana wa kala latu na gan wa man yuti illaha wa rasulahu ana ya mutu sa ko yutu ciwinan yudhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wula ga da janna wani nuwa sai da su karkashi wani ko hmm. na fiya daba dage janna wa zalika al azim gagba wuce koko rabu wuce koko da nan wa man ya afi laha wa rasulu zane gale su kuma tuci da nan wa ya ta'adda hudu da hu wuce ma jiya ka fiye dokoki ya tsoye ci nan kilu na ran sai ci gaza na da agada nan khalidan fiha na ma da ba daga wanda wallahu azabun muhim sannan ma da azaba mun ga ba aya nan da yana waje laji je tiyan ta kafire na ga lokacin ka bayi nan hmm. a ga wannan ya su lawo rasulullah wa ta da hudu da naran khalidan fiha a ga dogon daga su ta tiyan ma su yawa dikiyo sun ga lona wa tiya ne fasara bodi yabo hmm. ayayin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u e bogo kishiyan ma fiya la shirka wuci ko be kafirci wuci ko da ga to ta fi wani galo na waciya amma zanin ga jiya da litatiyan kaba'iru zunubo na wani shirka wani kwa wani kafirci wani kwa wani nifaku ne tikada madamin ya asbabu bidati ba nan lamarin zane da karkashin mashi eh, a yanzu ya ce wọn ba sai ci mu ji waza ba wọn ba sai ci mu fadi al'imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala fassalin aya na wula bayani ce rabu hankali da ɗago da ya yayi mu ko ji gane ko hmm. wa kala subhana ce ce latin daga wa man yuti illa wa rasulahu ana ga mutu so kodo fi ciwi wa yakhsha Allah umade da sai to yake nan wa yattaqi umade ta kawo to yake nan fa ulaika humul faizun lalle ba ne shiga ibeji a ga da rabbuno wa qala subhana sai ci nali ta ta nan ati Allah ya mutu sai ci wa ati rasula amma la mutu ci wa anzala Allah ala rasuli an yakula sai ci macin aya tucin gaga fattakullaha wa ta cuga zan gagan kula ya suna ya ce ci wa ta yi ne mai lami tuni wal'aya tu dala ala hadal ma'ana fi jimla aksar min salafin aya al'imamu shaukani ga aya na shi lawa ya ci ganno ya wajibi ya zula lami to anabi ya zuga gali anabi ba ma ya zuga gwagan anabi fana ya ga da ba ya sako bai tucin ruba hukunci yaye ya mai lami tu anabi kuma wajen gane ko ra'a mm. ne zai ci ganno na gaggawa wa mm. yastafa da min jami ma biki ma zakarahu la amfani ne zade ya gari ja tun bayano da hanafa annan ma umira bi rasul sallam annan ma amara bi rasul yana nabi sallam gaji foro wannan ha anu ko yana nabi ga kanan kanan aslu bihi wa tiba wajiban bi amrin la subhana ɗan milatu ne wajibi daga ba su kuma tushu yau mun ne su kai wa ke fi tali rasulullah sallallahu alaihi zalika ta'atan lillah ɗan milatu anabi kuma su ko za ta dan ne milatu su ko wa ka na amru min rasul min rasulillah a ya anabi man minan min allah ummiyo daga ba su kai gona anabi daga yafi ba wa ma yantiku anil hawa amanu goyi yi wani yana jani da ji foro da yana wuta martaba ni ba yadda ci da ba na biji foro da yawon salilla yadda ci da ba na biji foro da yawon kiyo da sunna yadda ci da ba wato mu a na bisa sallam ji foro ya ta yi shawara goro mun jure daga alibani wale su gana ita ke mina a na bisa sallam ga barira ko? Hmm, ya ci da ya bubu wani Ana bai shawara wuyan yayo nan ne ugwa ugwa na a ganwa kijin a ya ganwa ne su jan dan ma su kun ga annabi sa sallam ya ce zai sai ta'bir ya annak ne nake annabi sa sallam ga annabi ga antum alon bi umuri duniya ku ko ji gani ku alaikum salam ya bago ya zulla ya riki ya zu daidai ya na dai ko ya shi ba ni gangan ne sunna ne ya zu zagani da rafuni ya ga gowa ga jin zarafu wa sai to aramu wani na da mota da ɗaya ganna gano no ya ne wa ce wa ga gawa ya lami to a biyu so mu ga ji sarin tagin ya fi ki wuka tunu ko jan kalawa ki ayi Allah kiyaye mu wa sanwaddihu laka ma saha ar rasulillah ya lami tu ya lami ya ɗaya ga yawai sai na tazo daga ba annabi sallar sallam fi gairi hadisin da hadisi ga kakai na jinyan ko minan nayi an rafi kubur yake kana kane da lakabar tuna ko wal bina ya laiha dan da kika na kan dan ya zuwa kan ta ce kabaro ba wa wujubu taswiyatiya ya wajibi wa dai za kabari jiki ne wuji wa hadim wa hadu martafa minha kuma ya zaga gigi al'adun ko ya zaga dibban al'adun na ga alatuni ne ubono ko na ga tuta ne ubono ko walakin na huna na kaji bi zikira sha fi hukumin tauti ati wata ne da misali amma yi huna babon nan na buta bi yi caca bi zikiri da ya fi a shiya yin yandoci fi hukumin tauti'a na yawancin ga a yi shin fidawa da ya takwata wata ne da introduction ya lizalika ya ga wuce wani kuma na bayanin ya jibi daga cabo har da abai ba na suku mai ke matan yin introduction yin nan wagon gani ta fi nuna sun makanan yi suku nan ta yi la zikir ma wal yi ci bi na ya gari zo biya nan gai matlubi ga wani hatta ya alamu manita la ala ya e boza na gaji bi cikin wuci bele ba a fi nena an da yi za wa ka'ar rad fi ma kalahul imam yahya ko? Hmm. Adake إذا وقع الرد فيما قاله الإمام يحيى وما قاله غيره في القبال والمشاهد لا ماما أبكي لغا جيبا فيما قاله الإمام يحيى يا الإمام يا ابن حمزة غنى وما قاله غيره بأن من وثنجي وتمجم يا غنينا في القباب يتيا قبة تكو والمشاهد بدنا da na yi da na yi ibada ga biya da tun ya ji ajibu na je da fiye jine na ila mara Allah jirrabi lai iga hmm. ga na lashe ba da bayan yana sako ga yi jabe lonin ko hmm. wa kitabun la nun ga yi ta fi shi su bani ko wasu na turosir bai suna ne bisa a sallami na ka na fi zalika ma ya shi na gafi ne na gaza saguna wa ya fi maga kunkina wa ku ne, ko maga hmm. zai macinta gaza funi wa yi guni zikiruhu ba'aduhu wa yi gune zikir ba'adu sashi dalili wunci ma go tuye ga kunke sallan an zikiri jami'a ta a ga wata wancan tuye bayanin wa inda zalika ya taɓa da kulle man lawo fahimun da na wunce masu ku ga tula ya zando na gade fahimta ganin ma fi rafi kuburi min alfitna yan fici nan wuce ko na dan alaka bari to alazima li hadhihi al-umma ya al-umma min al-makilati min makilati al-baliga Allah ce ka da mu shaitan ya kai doci kwanne shaitan jiya na biha wa kadi ka da biha man ka na kablon na kuma kai da irin wuce shaitan jiya zai bai ka ni a ni min alumma misali famina min alumma wuli wuliyan kama haka Allah ba wa zalika fi kitabil aziz yanda sai ci juyi sai ci laga wuce be da ni ta fi da wuce ne ni wani yawa laga labe ce haramu yo ne a cikin takabar wani haramu yo na ji yalla kuma sallaci na kabari jiki na kabari dano na bayani mace shi wale ga bayani ya gane nan ibn qayyim hmm. wallahu fi filitafiyan igasatul lafani, min masaidi shaytan hmm. shaykhul islam ibn taymiya mutan lubi litafin na jukayin ya raddu ala lahnai da sauransu na ibn abdul hadi suke kalita ya ce masa ya na a tsari mulmanke shi raja ala su buki bu ko ji gane ko a alimamu alamiru sana'ani adi lisalin nan suke ka wuce adres ni ya eh, ga wuce nan ni ne mu asiru na shoma a sheik muhammadu nasiru jil al'albani suke kalita ce ce masala na mai ga tahziru sajid min hazir kubura masajid ko ji gane ko Ah. amuru sheikh amuru abdulmunim salim suke kanta kuma ce ga hadimul manara hmm. liman saha hadisu ziyara hmm. hadimul manara ya amuru suke kalita fi cin masu wato mai dai kalita fi dai kakayen cin ya gane nan mana ibada ji a kabaro da sauran sai wa ebonin ta zai yi buji ibada a kabari nan a ce yanayi jina daga ibada a kabari a yin a su ga ga tawassuli a yin alhali ma da tawassulil mashru ma da tawassulil mamnu ga wa kana zalika fi qaumi nuh ga wale ma kirce rut ne iblisu jinan la ya ce jama'a ne bin wa ka Allah subhanahu wa ta'ala na litata daga kala nuhu bi nuhu gan rabbi na masu wani tseci ga wanci halin ba wata ba uwa mamitu Mallan, lam yazidu malu ana dukiyu biyu ko waladu biyu juya illa khasara sai asara nan wa makaru makaran kubara a majimakin nan wacina wa kalu a daga la tazarunna alihatakum egalu kuciye na shi ya ji buta yanar gwamare wala ta zarun wadda ya malu ya wadda gwama wala suwa ko mm. ya malu suwa gwama wala ya gusa ya malu ya gusa gwama wa ya uka ya malu ya uka gwama wa nasara ya malu ta nasara gwama zato zane bata kanu kauman salihin za kirki jayo nin bani na mini ya gishi ya nabi adamu wa kana lamu atba'un amma da zai je lamu tuwanin ya tadu da bin na je yana fallan ma matu ta ku ne zaun ci biya jihadin nan kala ashabuhu jama'a ya jagan allazina kanu yaktadu na bin na je sai a galau sawwar nahu iga sura za na ji kana shakula na ilal ibadati wa layya dena kasan Gan, jijiyan ibada ya za zakar na ya ga fana ga wale ni ya kirkiya ne daga cabai a ci sato sura ya zaɗe ji a ci asan jijo kashi fasowar ma ci asan jijo fallan ma ma tuna mazawanci ga jan jalina waje a akharu na sanu ce ci biya nan hmm. dabba ibilisu ibilisu ya biya jikiyar ne a gada faƙala wace gan ina makanu ya budu nan wafe jibuta jiyani wa bihi yuskunan matar kai ne na mai yede da na fai ba albarka za na jibo ne fa abadu ma ci na jibo ta za wuce sun ma abada tuhumul arab ba da zalika bal arabi ci jibo ta za wuce su ma ci ga mm. wa kada haka ma na haza allah yi ma na de fi sahih bukhari da sahih bukhari an ibn abbas da ibn abbas radiyallahu anhu masu huje da bayan zagba ba wa qala qawmu min as-salaf dan wace min as-salafu jogan inna wala lil jama'a wuce in ma na za wuce waddu suwa yagus ya'uk nasara shi kanu kauman sali na za kirki ni kawo minu mini jama'a ne binu wajen fallan ma matu na zaun ci biya jin hajji aka fu ala kuburihim ila fe da shi ta yanka ba da yau shi fe ji ba da shi sun masawwaro ta ma sai lan a cakuta a ji tsashi shi a cafoto a ji washi shi sun matala alaihimul amali in ci bela lokaci fa'abadu ma ci beji buta zaun ci ga mala wasila na ga adigwalo shirka bai nuna elukan gulu wujayi a kagitu a nan cikin ce la gulu fi yin ko ga giya ka su da ji ne ba mu ko ya ce ba zai lai goyya kai ga wuya annabi sa sallam ga annabi sa sallam ga da ta turi ne kamata wace nasara yi sabnu maryam ya ga don kim na nasara yi don yi sabnu maryam na mako ina ma ana abdu mi dai wuje ga ga abdullahi wa rasuluhu ko zan wace sai ga bi wa wanzu ga annabi annabi ga la ta ga su bi wa wanzu da niya zane wa wanzu da ne zai Allahu ko hmm. a ga shi kuti da annabi annabi sa sallam ga jiki a eh ji kuti da miya annabi man kana halifan salli alif billah nan ga kuti na waje kuti ba to yaci awliyas mus koma mususu e bogo annabi sa sallam masu ku ga la taj'al la taj'alu qabri wa sanan yuban daga kabari min la ce kuti ne ya feji mutane mun ga cin nan ne bai ne ki wado wale ga ne ga ji walo shirka ba tana annabi sa sallam mai lokan Allah kiyaye wayo ayyidu hada ga yana tuga na zumanin ma tabbata sai sayani ne na tabbatar da sahih bukhari da muslimi wa gari ma da yana ji litafi ba na nan mi an aisha da da bana na aisha ko radiyallahu anha anna umma salama ke da umma salama radiyallahu anha zakarat li rasulillah mutuye ya nabi sallallahu ko hmm. kani satan bi ardil habasha cocin lokacin ya basho wa zakarat umatuye lahu ma al'afiya min suwar yana jule foto ji fi wani fa qala rasulullah annabi sa sallam ci gan ulaika zamunci shi kaumun jama'a jayo idza ma tafihim al'abdu salih ko ji kirki ga jaje ne min abu aw ar-rajul salih ko la kirki ga jaje ne min abu banau ala qabri masjidan ila ila masalati ta ce baru bo wa sawwaru fi tilka suwar a ce lafi wata wanci jiwa ulaika shirarul halki inda Allah da ne gaji shi rige ta yanzu ya ce bo wa da ibnu jarir fi tafsir qawlihi ta'ala ibnu jarir labi tafsir ya ba sai na tuna ga afarayatumul lata wal uzza qala ga kana litu sawiki lil hujjaj ga lata bi uzza wuci shi ko hmm. aji kiyo a fe go yanke gari ko yin rukuruku na zai je jihaji nan famata ci ba su fa haka fu ala kabur ya ci fe jiki a ci fa haka ji ita ya kabar rubu ci fe jiki kafu jagan Allah kiyaye wa fi sai muslim an jundub ibn abdullah al-bajali radiyallahu an qal ga sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam mu fe ko hmm. qabla an yamuta kana annabi jadilina wa yakun wajin ala wa inna man kana qablakum lil zaydi kamiyan kanu yattakhizuna qubura anbiya'i masajid ajan kabari anabi aji da masallaci fala tattakhizul qubura masajid daga la kabari masallaci mare fa inni anhaakum an zalika ne annabi sallallahu alaihi ne kai bai jijiya cin gagai sai ga katun giba wannan Wani yi ga daidai nan Allah ya samu dace wani yi ga cin Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah mu bi hamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh